بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 25 ga watan Zulhijja hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 13 ga watan Mai 1996 a jiya muka fara karatun littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'aha na Muhammad Nasir Din Al-Albani a inda muka kawo tarihi takaitacce dangane da shi malamin Allah ya saka mishi da alkhairi da mu baki daya da kuma muka fara ainihin karatu kaɗan daga cikin abin da ya shafi shimfiɗar littafin za mu ɗauko littafin daga ainihin farkon shi don ainihin mu ci gaba abin al'amari ya daidaitu baki ɗaya mala ya ce ahkamul jana'izi wa bida'uha hukunce hukuncen jana'iza da kuma bayani akan bid'o'i na jana'iza ta'alifu muhammad nasiruddin al-albani wallafar muhammad nasiruddin al-albani tab'atun jadidatun sabon bugu munaqqahatun tatacce wa mazida kuma wanda aka kari akan tsohon bugu maktabatul ma'arif ar-riyad maktabatul ma'arif ta riyad wanda ke kasar saudi arabia su ne suka fabba a wannan littafi dan haka sai suka ce huququt tab'i mahfuza lin nashir haƙoƙin buga wannan littafi yana hannun su da suka yada ainihin littafin ne ma'ana su kadai suka mallaki haƙƙin buga wannan littafi الطبعة الأولى للطبعة الجديدة wannan shine bugu na farko ga sabuwar ainihin taba'a ta wannan littafi wanda aka yi shi a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 1412 wanda ya daidai da miladiya na da 1992 wato 1990 maktabatul ma'arif din akwatin gidan wayar su shine a uku biyu takwas ɗaya shine ainihin akwatin gidan wayar su telefon namba ɗinsu kuma shine hudu ɗaya ɗaya hudu biyar uku biyar ko kuma hudu ɗaya ɗaya uku uku biyar sifili arriya bismillahir rahmanir rahim wai wannan duk an kawo ne in kana son ka tattauna da wannan matsaba'a din sai kai musu telefon ko kuma ka aika musu da wasiƙa ko makamancin haka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muqaddamatu tab'atil jadida shimfidar sabon bugu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman ya taimake mu muna neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma ba'adu to bayan haka fa hadhihi tab'atun jadida malam albani yace wannan shine sabon bugu min kitabin nafi na littafi na mai amfanarwa insha Allah in Allah ya so mai suna ahkamul jana'iz hukunce hukuncen jana'iza bi hullatin jadida gashi ya kawo kayan ado sababbi wa saubin kashidin da kuma tufafi na zamani ko kuma ɗan yayi ya surrun nazirina yana faranta ciki ga duk waɗanda suka kalle shi wa yufidul bahisina yana ba da fa'ida ga malamai masu bincike wa yanfa'u talibina kuma yana amfanar da ɗalibai masu neman ilimi na addini wa fi hadhihi at-tab'ati taghyiratun wa ziyadatun la budda min bayaniha malam yace a cikin wannan bugu sabo akwai canje-canje da ƙare-ƙare waɗanda ba makawa dole ne sai an yi bayani a kansu wa ta'rifin qurra'i biha a kuma shaidawa ainihin makaranta su ma'ana a sanar da makaranta cewa ga abubuwan da suka karu a cikin wannan littafi wa tatalakhasu fi ma yali yace ga su za a takaita su a cikin ainihin bayanin da zai zo awwalan na farko ziyadatu ba'd al-fawaid al-fiqhiyya wal hadithiyya a cikin wannan sabon bugu akwai ƙari na wasu fa'idoji da suka shafi fikihu da kuma na hadisi. Saniyan na biyu naqlu kafirin min alhawashi ila sulbil kitab wasu sharhi waɗanda ke ƙasan littafin a tsohon bugu an ɗauke su an koma da su sun zama cikin asalin littafin hatta tattasila afkarul qari yadda yake tunani na mai karatu zai tafi daidai wa daida wa ta tasalsalu sannan kuma ainihin wato karatun shi zai ainihin miƙe mishi gaba ɗaya. ثالثا نأكو العناية بضبط الكتاب malam albani ya ce na lura wajen wasalta wannan littafi kalimatihi wa hurufihi kalmomin shi da kuma haruffan shi to wajen wasalcewa din ta iya yiwa kaga wani wasali to ta iya yiwa sai kaji an karanta shi sabanin yadda aka buga wasalin ma'ana inji ne ya kuskure wajen ainihin wasalcewa din to in kaji haka to haka ce ta faru insha Allah amma ya yi kokarin wasalce da yawa daga wasu bangarori na littafi din to a haka din inji in ya zo kuma ta iya yawa ya kuskure wajen ainihin bugun wani wasali din ma'ana inda ya kamata ya sa fataha sai ya sa bamma wanda ya kamata bamma haka kaɗan yakan ɗan faru kuma a cikin kowane littafi qur'ani ne kawai Allah yake tsarewa wannan kusuran bai faruwa ko misqala dharratin rabi'an na hudu tashihu ba'd al-mawadi' allati waqa'a li fiha hanatun yace sa'annan a cikin wannan bugu akwai gyare-gyare na wasu wurare waɗanda kurakurai suka faru gare ni sun mata na bahatu laha sannan na gano su na faɗaka da kaina shine na gyara su aw nabdintu ilaiha ko kuma aka min tambihi na gyara su khamisan na biyar sun ufa harisa ilmiya yace nayi sihirasa ta ilimi ma'ana ƙarshen littafin an kawo sihirasa wadda yake in ka manta da inda wani hadisi yake sai kai kokari sai ka duba ƙarshen farkon kalma ta hadisin to in ka iya rike ta shikenan sai ya ce maka wannan hadisi yana wuri kaza yana wuri kaza shafi na kaza shi ne yace sulhu faharisa ilmiya a cikin wannan sabon ainihin bugu akwai sihirasa wadda ainihin nayi ta a ilmance tuqarribu al-fa'idata lil qari wadda za ta kusantar da ainihin fa'idar wannan littafi ga mai karatu wa tuyassiru al-istifada a min abhasil kitabi wa masailihi ya ce wadda za ta sauƙaƙe amfanuwa da ainihin bincike ko kuma matsaloli da ke cikin littafin ila ghairi zalika min fawaid zawaid yace da ma dai wasu fa'idoji waɗanda yake an ƙara su waɗanda tattahilu bihal uyun idanuwa suna farin ciki in suka gansu wa tufidu min hal azhan tunanin kwakwalwa kuma yana fa'idantuwa daga su wal uqul haka kuma hankalin mai karatu yana samun ainihin fa'ida daga gare su wa mimma la yutabaqa'u fi dhikrihi yace yana daga cikin abin da bai kamata a yi jinkiri wajen bayanin shi ba anna hadhihi tabata ala hadhihi sura wannan bugu da muke karantawa da yazo a irin wannan sura wa bi hadhihi ziyadat wanda kuma yazo da ainihin irin wannan kare-kare nasikhatul li tabaati sadaqa kulliha ya shafe dukkan ainihin wato taba'a ko kuma tsofaffin bugu na da gaba daya ya shafe su wa hiya haqqun khalisun li maktabatil ma'arif yace kuma wannan ainihin sabon bugu na wannan littafi haƙƙi ne tsantsa cikakke ga maktabatul ma'arif wadda ke ƙasar riyadh ta saudi arabia su kaɗai ya halattawa da su buga wannan littafi laisa li ahadin munafasatuhu fiha yace bai dace wani ya gasa da su wajen buga wannan littafi ba ko ya rigirge ma'ana bai halatta wa kowa ya buga wannan littafi ba sai ainihin wannan matsaba'a wadda take da suna maktabatul ma'arif wadda ke ƙasar riyadh su kaɗai ya yafewa don haka bai yafe kowa ba balle je yana gwagwarmaya da su wajen ainihin shi ma zai buga الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي سدد الله خطانا إلى الحق وبالحق الله يديدي تتفيا مزوع غسكيا كما أكن غسكيا وصلى الله وسلم وبارك الله يدد انسيرا دا أمنتي دا البركة على نبينا محمد دا النبي النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم نمدن جدنش دا صحبنش الله يتعالى مسو أمنتي وسبحانك اللهم وبحمدك إلى دا أركي دا دوكك سنتبت غريك يا الله ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai ina roƙon gafararka ya Allah ina tuba ina komawa gare ka malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta wannan muqaddama ne a ranar biyu ga ainihin watan hudu mun fahimta ma'ana watan rabiul awwal kenan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1412 yau shekara uku kenan da wata uku da kwana 28 da yin wannan muqaddama sai rubuta sunan shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani Bismillahir Rahmanir Rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah malan sai sake wannan ita ce asalin shimfiɗar littafi din wannan yayi ne ta wannan sabuwar taba'a to wannan kuma ga ta ita ce asalin shimfiɗar tun farkon littafin shine yace innal hamdalillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna gode wa Allah muna neman Allah ya taimake mu muna roƙon Allah ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu wa sayyiati a'malina da miyagun ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la kuma wanda ya bata ko wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya sannan ina shaida lallai Muhammad bawan shi ne kuma manzon shi ne ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku sake ku mutu sai kuna musulmi wannan ita ce aya ta 102 cikin suratu Ali Imran ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya wato adam wa khalaqa minha zawjaha sa'annan ya halitta wa wannan rai mata daga ainihin jikin shi wato hawa'u wa batta minhuma rijalan kafiran wa nisa'a ya yada mazaje da mataye masu yawa daga adamu da hawa'u wattaqullah jama'a ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham wanda kuke gama junanku da shi kuke wa junanku magiya da shi to ku ji tsoron shi shi Allah din wal arhama ku ji tsoron yanke zumunta inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da duk abubuwan da kuke yi suratul nisa aya ta daya ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take daidaitacciya ko jarariya ko magana wadda take mai tsari yuslih lakum a'malakum in kuka faɗi magana wadda take mai kyau mai tsari Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta zunubanku ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wanda yake wa Allah da manzon Allah da'a hakika ya samu rabo babban rabo mai girma suratul ahzab aya ta 70 zuwa 71 amma ba'adu to bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah zancen da yafi kowanne gaskiya shine littafin Allah wa ahsanal hadi hadi muhammadin shiryar da tafi kowace kyawo ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharri daga cikin al'amura shine ko kuma su ne waɗanda aka kage su wa kulla muhdathatin bid'a duk inda wani abu da aka kaga yake bid'a ne wa kulla bid'atin balala duk inda bid'a take bata ce wa kulla balalatin finnar kuma duk inda bata take wuta ita ce makomarta wannan ita ce abar da ake kira khutbatul haja mun sha yin bayani da sharhi akan ta kuma jiya ma mun dan tattauna kaɗan daga cikin ainihin bayani akan ita khutbatul haja din sai ka nemi littafin da muka zo da shi jiya na shi wannan malami khutbatul haja allati kana yu'allimuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ma'ana ita annabi yake koyar da sahabban shi duk abin da za su su faɗe ta a sallar juma'a a sallar idi ko sallar idi ba daidai bane a fara sallar idi da kabbar bari abin da yake daidai sai a fara sallar khutuba sallar idi da waɗannan abubuwa din khutuba ta sallar idi in liman ya miƙe sai ya fara da innal hamdalillah mun gane ko amma ba wai ya miƙe khutuba ta sallar idi ya fara da kabbar bari ba malamai suka ce wannan bid'a ne haka shekul islam ibn taymiya ya faɗi haka al-imam muhyiddin nawawi suka faɗi abin da yake daidai shine duk khutuba gaba ɗaya a fara ta da innal hamdalillah ko da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fara ainihin khutuba din da kabbar bari ba fa sallar ba muka ce fa ba fa sallah ba khutuba fara khutubar idi da kabbar bari wannan fahimta ce cikin fahimta na mazhabin malikiya kuma ba daidai bane abin da yake daidai shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo daga annabi akan wannan shine annabi yakan fara dukkan khutuba gaba daya da irin yadda ka ji wannan khutuba dan haka khutubar juma'a ce wadda take da khutuba biyu ta farko a fara da wannan ta biyu ma a fara da wannan illa babu laifi wani lokacin ka iya cire waɗannan ayoyi din in ka zo wurin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka ce amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ila akhiriha wani lokacin kuma ka kawo su gaba ɗaya duk an samu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi duk wata khutba duk wani abu da za a buɗe huɗuba da shi ba zai taɓa kai girma da tsarki da wasa Allah da yaban shi kamar wannan batun da wannan daga harshen manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wa sallama wa qad qala Allahu azza wa jalla الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي حقيقة الله مبواد أو كاياتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير البركة تايا ويتجا الله وند سروتا تجا أهنيشي كما الله ينادى إيكو أكم كومي الذي خلق الموت والحياة الله شيني وند يهلي تموتوا درايوا ليبلوكم دنيا جربتيكو أيكم أحسن عملا يجتشي ووانيني ذي في كوتة أيكنشي وهو العزيز الغفور Allah shi ne wanda yake al'azizu mabuwayi al-ghafur wanda yake gafara Allah ya mana gafara ma'ana malam yana shimfiɗa game da mutuwa kenan kasancewa wannan rayuwa ɗin da ita mutuwar ita kanta to Allah yana ya halicce su ne dan ya jarrabci ya ga wane ne zai kyautata aikin shi dan gobe alkiyama Allah ya bashi ainihin aljanna wa qala Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗani ɗacin mutuwa wa nabluukum bisharri wal khairi kuma muna jarabta ku da sharri da kuma alkhairi fitina dan ya zama ainihin jarabawa gare ku wajen imanin ku wa ilaina turja'una gare mu za ku koma ranar gobe alkiyama suratul anbiya'i aya ta 35 waccan kuma a cikin suratul mulk ne aya ta 1 zuwa ta 2 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mali walid dunya me ya hada ni da duniya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin yace babu abin da ya hada ni da duniya sai kamar mutumin da yake matafiyi ne ya sauka karkashin wata bishiya sun maraha wata rakaha sannan da ya huta ya bata tsakanina da duniya kenan ma'ana mun zo mu ketara ta ne ba mun zo zama bane wannan hadisi gashi can a ƙasa malam ya takhrijin shi yace hadisin sahihun wannan hadisi ne mai inganci wa qad kharrajtuhu fi takhrij fiqh sira lil ghazali yace na fitar da wannan hadisi a cikin takhrijin littafin fiqh sira na al ghazali al ghazali ba ghazali wancan abu hamid ba ghazali wani malami ne cikin malaman kuwait shafi na 478 at-taba'atur rabi'a a lokacin da Ghazali yayi wannan littafi nashi ya ɓoye wa mutanen duniya aqidar shi ba a san haƙiƙanin aqidar shi ba saboda haka da ya littafin nashi yana son littafin ya samu karbuwa sai ya kawo a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ta hanyar wani ɗalibin shi da ke Misra yace da Allah ka kaiwa malam yamin takharijin wannan littafi to ashe yaya haka ne dan duk littafin da jama'a sa ga Nasir Dinar Albani ya aiki akan shi wannan littafin yana farin jini to yaya haka ne dan littafin shi farin jini sai daga baya sai ya bayyana cewa ainihin wato shi wannan gazali din nan dan bid'a ne saboda haka albani ya tawo mutane tambihi a cikin tafan shi da ya rubuta daga baya da kuma cikin kaset kaset ya ta bayani akan cewa to kun ji ya koya mana aqidar shi ne shi yasa lokacin abin da ya hada mu da shi kenan yanzu da ya bayyana aqidar shi mu gane inda ya dosa dan bid'a ne yace sai muka waye gari babu ruwan mu da shi za mu buga maka misali kaɗan cikin irin bid'o'in gazali gazali yana ganin kyamar kafirai din nan da ake amerika da rasha da sauransu yana ganin ba daidai bane dan me za a kyamace su kuma dan me za ka haɗu da mace ba za ka yi mata sallama ainihin ku yi hannu da ita ba me ya hana wannan kaga wannan a yahudanci ne shi yasa malamai suka tabbatar da cewa gazali din nan dai ainihin wato orientalist ne ma'ana sojan haya ne na yahudawa a cikin musulunci to shine malamai suka tashi wurjanjan suka yi ta mishi ainihin raddodi a kai masu yawa a cikin kasar ne da cikin ainihin littattafai mun fahimci wannan ko mun bayyana maka wannan ne ibahan lil haq dan a bayyana gaskiya dan karka je ka ga gazali da wata muguwar aƙida ka ɗauka tafiyarsa daidai da albani ka ji yaudara ya tun farko wannan yaudara kuma tunda Nasiruddin Al-Albani ba Allah bane ba annabi bane za a iya mishi irin wannan rufa rufa din to shi yasa daga baya dan ya zama ya bayyana mutane ba abin da ya hada shi da shi sai dan ya ga da a zahiri yana kan gaskiya ne daga baya da ya bayyana mutane ya bayyana mutane cewa ga inda Ghazali ya dosa yanzu na haka ba ruwan mu da shi mun fahimci wannan ko in kana bukata zaka iya kawo kasar 60 sai a iya daukar maka duk bayanan da Nasiruddin Al-Albani da kanshi akan Ghazali din وفي الاحاديث الصحيحه to abin da ake nufi da littafi fiqh sira ba wai sira din bace ma'ana tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dauko sai ya ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza abin da ya faru din nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama muna fa'idanta ashe ya halatta ai kaza ya halatta kaza ya halatta kaza shi yake nufi da fiqh sira mun gane wannan fiqh sira ma'ana wani ilimi wata fahimta da aka daga tarihin annabi annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai tafiya yana ƙuri'a a tsakanin matan shi sai ya ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan Aisha sai aka tafi ghazwatul muraisi tun aka zo wannan za a fitar da fiqh sira sai a ce ashe wannan ya nuna ƙuri'a ya halatta kenan mutum ya tsakanin matan shi ko kuma tsakanin wasu al'umma da ake gaba a yi tashin hankali in ba a yi ba to kaga an cire wannan fahimtar ne daga wancan shine fiqh sira to guda biyu ne shahararru yanzu da fiqh sira na Ghazali da fiqh sira na Buti amma ya lalasa dukkan su yan bid'a ne kuma to shi yasa sai dalibai suka zauna suka yi Muhammad Nasir Din Albani fatawa yau shekara goma kenan da suka wuce a Jidda suka ce algafata malam sira ta Ibn Hisham ta wadda ta Ibn Ishaq akwai hayaniya da kissoshi a cikinta waɗannan fiqh sira kuma da aka rubuta a zamani su kuma waɗanda suka rubuta ba su da aƙida ta gari menene zai hana ba za ka rubuta mana littafi ka sa mishi sahihu siratin nabawiyya ba sai ta to insha Allah liyaqdi Allahu amran kana maf'ula to shikenan daga wannan lokaci zuwa yanzu har ma ya riga ya yi abin da ake jira kawai a buga wani malamin mu ya bamu labari cikin ɗaliban nasiruddin albani a bara a kano mun fahimci wannan ko wani wanda ya karantar da mu sira cikin malamai na aljami'atul islamiyya shine muka bincike shi akan wannan magana da nasiruddin albani ya yaya sai ya ce ai har ya riga ya rubuta ma ana can ana jiran a buga ne kawai to shine sai yake cewa wa fil ahadithi sahiha da kuma littafin silsilatul ahadithi sahiha a cikin raqam na ainihin wato samani wa salasi wa salasin wa arba'ami'a shafi na 438 walidhalika awratuhu fi kitabi sahih al-jami' as-saghir wa ziyadatihi yace saboda haka na kawo wannan hadisi a cikin littafi na sahih al-jami' as-saghir da ziyada din shi kari akan ainihin jami' as-saghir din a cikin lamba hadisi na 5669 wannan hadisi imam tirmidhi da hakim da abu dauda tayalasi da ibnu majah da ahmad bin fitar da shi kuma sahihi ne kamar yadda kajmala ya faɗi to a jami'u saghir da nasir jin albani ya bayani yana da kyau mu danyo jama'a tambihi akai jami'u saghir da suyuti yayi to sai kuma yana da dama aljami'ul kabir to da aljami'ul kabir din da aljami'u saghir din gaba ɗayan su sai a sheikh muhammad nasir din albani sai ya haɗe su gaba ɗaya sai fitar da sahihan hadisai din da kuma ba'ifan mun gane wannan ko shine kowanne ainihin aka buga shi waɗannan sahih waɗannan ba'if saboda akwai hadisai waɗanda suke ba'ifai ne akwai maudu'ai da munkarai a cikin ainihin jami'u sagir tare da cewa suyuti a cikin farkon littafin cewa na kafa wa kaina sharaɗi akan cewa ba zan kawo wani hadisi ba wanda wani makaryaci ya kaɗaiti da riwayar shi sai kuma gashi sai da aka fitar da ba'ifan hadisai da maudu'ai a ciki sai da aka fitar da guda dubu hudu da ɗari biyar da wani abu to ai mutuntaka kenan dama ta ɗan adam ko in dai dama mutum tara yake bai cika goma ba sai mu ce Allah ya gafarta mishi wannan mun yi tambihi ne dan kana da jami'in sagir kasancewa akwai maganganu a ciki ga sunan shine sai malam yake cewa sai mu koma daga sama kenan can cikin matan sai ce summa innahu lamma kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama fil janaizi khairal hadi yayin da ya zama shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama game da jana'iza ita ce shari'ar da ta fi kowace mukhal ita ce shari'ar da ta fi kowace shari'a alheri mukhalifan li hadi sa'ir al-umam kuma shari'ar annabi ta saba wa shari'ar dukkan sauran al'ummomi jama'a kun ji wannan da kyau ko saboda haka za a karanta jana'iza ba irin naku na hausa za a yi ko fulani ko babare bari ko nufawa ko inyamurai ba a'a na annabi za a karantar saboda haka bahaushe kai hakuri bai rabe kai hakuri inyamuri kowa kai hakuri irin na annabi za a yi bayani in aka zo aka ce ga abin da annabi ya ce kai hakuri ka dan danna mai takka ta jahilci ka dan a bayyana na annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda shari'a annabi ta saba wa ta kowa dan haka al'amuran da za a karanta a jana'iza nan kar kai mamaki ka ji ya saba wa abin da ka gada iyaye da kakanni saboda wannan na annabi ake magana kai kuma naka na al'umma ku ne shine malam yace to shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ta fi kowace alheri kuma ta saba wa shari'ar dukkan sauran al'ummomi ma'ana hanyar da sauran al'umma suke bi mustamilan alal ihsan lil mayyit shari'ar da annabi ya zo da ita tana tattare da kyautata wa mamaci wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi da kuma yin mu'amala da shi mamaci a yi mishi abubuwan da za su amfanar da shi a cikin kabarin shi wa yawma ma'adihi da kuma ranar komawa shi ga Allah wa alal ihsani ila ahlihi wa aqaribihi kuma shari'a annabi ta taho tana mai bayani akan a kyautata wa dangin mamaci din da kuma yan uwan shi in aka yi mutuwa din nan ba zuwa za a yi a tare a gidan mamaci din nan a rinka cinye musu abinci ba abinda manzon Allah ya sunnanta shine sai a rinka zuwa a ji a musu ta'aziya sannan a rinka zuwa ana kai musu ainihin abinci wanda yake za su ci saboda ne saboda sun shagaltu da wannan bakin ciki din abin da yake sunna kenan wa ala iqamati wa ala iqamati ubudiyyati alhayy fi ma yu'amilu bihi almayyita sannan kuma shari'a annabi ta zo wajen tsayar da bautar da shi wanda yake da rai cikin abubuwan da zai wa mamaci mu'amala da su kai da kake da rai da za ka yi mamaci addu'a ko wankan gawa ko sallah ko ɗaukar shi ko sa shi a kabari din nan duk waɗannan al'amura kai da kake da rai kuma bauta kake yi ga Allah shi kuma mamacin yana samun ainihin falala wa kana min hadihi fil janaiz malam yace yana daga cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen al'amuran janaiza iqamatul ubudiyyati lirabbi tabaraka wa ta'ala tsayar da bauta Allah ga ubangiji mai albarka da daukaka ala akmalil ahwali a bisa mafi cikar halaye wal ihsanu ila al mayyit da kuma kyautatawa shi mamaci din wa tajhizuhu ila Allah ala ahsani ahwalihi da kuma shirya mamaci don ya tafi zuwa ga Allah a bisa mafi kyawu daga cikin halayen shi wa afdaliha da kuma hali mafi falala ma'ana shirya annabi ta zo da cewa ainihin wato mamaci din nan a kyautata mishi a shirya shi a mai wanka a sa mai turare saboda ya tafi cikin ƙanshi da tsarki ya tafi wurin Allah maɗaukakin sarki wa wuqufuhu sa'annan da kuma shirya annabi ta zo da bayani akan tsayuwa da shi annabi yake wa wuqufu ashabihi da kuma tsayuwar sahabban shi sufufan safu safu yahmaduna Allah suna godiya ga Allah suna sallar gawa kenan wa yastaghfiruna lahu suna roƙawa wannan mamaci gafara wa yas'alunahu al-maghfira suna kuma roƙon Allah gafara war rahma da kuma rahama والتجاوز عنه كما سنا روقا ممشي دين الله يافي مشي ثم المشي بين يديه الى ان يودعه حفرته sa'annan kuma sai ainihin su ɗauke shi su tafi da shi zuwa ainihin wato kabarin shi inda ainihin wato za a yi bankwana da ainihin in an saka shi a cikin ramin shi shine ce summal mashi baina yadayhi ila an yudi'ahu hufratahu summa yaqumu huwa wa ashabuhu sa'annan annabi da shi da sahabban shi sai su tsaya baina yadayhi gaba ga wannan mamaci ala qabrihi mamacin yana cikin kabarin shi sa'ilina lahu tasbita suna roƙon Allah ya tabbatar da bakin shi wajen ya iya amsa tambayoyin da ake mishi ahwaja ma kana ilaihi wanda a wannan lokaci shine abin da yafi bukata a lokacin da aka rufe mamaci din nan babu abin da yake bukata irin a tsaya ana cewa Allah ka tabbatar da shi a bisa tambayoyin da ake mishi ya iya amsawa Allah ka gafarta mishi Allah ka mishi rahama shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam an aka mutuwa za su tsaya su ne wa kabari addu'a gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a fede shi a rarraba naman shi wannan zai ci minti nawa ko awa nawa to gwargwadon haka sahabbai suke sai mu duba mu gani shin haka ake yi yanzu in ba haka ake ba to a gyara a yi irin yadda annabi yake da sahabbai ثم يتعاهده بالزيارة sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kula ga shi mamaci din wajen ziyarar shi ila kabrihi zuwa kabarin shi wa salami alaihi ya je mai sallama wa du'a ilahu yayi wa mamaci addu'a kama ya ta'ahadul hayyu sahibahu fi darid dunya kamar yadda mai rai yakan ainihin wato kula da abokin shi a wannan gida na duniya wajen ziyarar shi to haka annabi wani lokacin da tsakar dare zai tashi ya tafi makabarta ya je ya tsaya ya musu addu'a to kamar yadda kaga kana da rai zaka tafi tinkis tinkis ka je ka gaida abokinka ku sadar da zumunci haka annabi kuma yake kula da mamata a cikin kabarin sa yana kai musu ziyara yi musu addu'a fa salawatullahi alaihi wa salamuhu fa awwalu zalika malam yace farkon abin da annabi yake yi ta'ahuduhu fi marbihi kula da yake yi da mara lafiya tun a wajen rashin lafiya shi tun a wajen rashin lafiya manzon Allah yana kula da mara lafiya ya je ya gaishe shi ko yaro ne ko babba ne ko musulmi ne ko kafiri ne har kafirai manzon Allah yana zuwa ziyara sai je gaishe su in ba su da lafiya daga nan sai je kuma sai musu ainihin bayani akan addinin musulunci kuma a samu su musulunta din wa tadhkiruhu al-akhirah da kuma wa'azantar da mara lafiya game da lahira da annabi yakan yi wa amruhu bil wasiya sannan annabi ya umarci mara lafiya da cewa yayi wasiya ma'ana ana bin shi bashi yayi wasiya idan da wasu haƙoƙi yayi wasiya idan da wani abu da yake son ya kyautar yayi wasiya da kuma bayanai akan kaucewa daga bid'a da kafirci in ya rasu akan al'amarin jana'izan shi da kuma bayani akan tsayar da sunna da abubuwan da suke daidai ne a wajen jana'izan shi wa tauba annabi wa mara lafiya wasiya da cewa ya tuba daga zunuban shi wa amruhu wa amru man habarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illallah kuma manzon Allah ya umarci waɗanda suke halarce wurin jiya shi ko kuma lokacin da yazo zai mutu akan cewa in sun ga ya shiga halin da za a ɗauki ran shi to su laƙana mishi kalmar la ilaha illallah litakuna akhira kalamihi dan ta zama ita ce karshen magana shi dan ya samu shiga aljanna ranar gobe alkiyama Allah ya shiryar da mu ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث بالبعث والنشور sannan kuma sai hani da annabi yake game da al'adu na al'ummomi waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba da kuma tayar da matattu min laqmil hudud na marin kundukuki ko marin kunci sai kaga wasu al'adun wasu mutanen aka musu mutuwa su ta marin kansu wa shakki siyab da kuma yaga tufafi wa halqin ru'us da kuma aske kai wa raf'i sauti bin nadadi da kuma ainihin daga sauti wajen kuka wan niyaha da shasheka wa tawadi idalika da abubuwan da suke biyo bayan haka duk baki ɗaya annabi sai ya fada yayi wasiya yayi hani game da waɗannan abubuwa saboda sun saba wa shari'a to da annabi ya hana waɗannan abubuwa wa fannal khushu'a lil mayyiti kun ga haka ake fa ka'ida in ka gusar da bid'a sai ka tsaya da sunna annabi ya hana a kukan mutuwa ya hana a zuba kasa a jika saboda bakin cikin mutuwa ko a yaga riga ko ka daki kanka sai kuma malam ya ce sai annabi ya sunnanta yin ainihin wato kushu'i kankantar da kai ga mamaci ba daidai bane a zo wankan gawa ana jayayya wajen likafani ana jayayya a makabarta ana jayayya ana tafiya a hanya ba kan gado waɗannan na surutu waɗannan na hira waɗannan na jayayya waɗannan na waka waɗan har karatu aka ce an hana aka ɗauki gawa shiru ake son ai ba karatun qur'ani babu salati ga annabi shiru ake son ai haka sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna ka karanta littafin al-azkar na imam an-nawawi shine yace wa sunnal khushu'a lil mayyit annabi ya sunanta kankan da kai ga mamaci lokacin da ainihin aka ɗauke shi wal buka allazi la sauta ma'ahu kuma annabi ya sunanta za a iya yin kuka wanda babu sauti tare da shi kuka na zubar da hawaye annabi ya sunanta wannan babu laifi amma kuka na ihu ko wanda za a rinka shasheka ana sharbar da majina annabi ya hana wannan wa huznal qalbi annabi ya sunnanta ainihin wato bakin cikin zuciya babu laifi dan zuciyarka ta yi bakin ciki dan an yi maka mutuwa wa kana yaf'alu zalika shi da kanshi annabi yana yin haka yakan yi bakin cikin an yi mishi mutuwa sa'annan kuma yakan zubar da hawaye amma baya ainihin daga sauti yana ihu wa yaqulu sai annabi ya ce tadma'ul ainu idanuwa suna fitar da hawaye wa yahzunu alqalbu zuciya tana bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi illa ma yurdi rabba ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai farantawa ubangijinmu zuciya ko kuma sai abin da ubangijinmu zai yarda da shi ko kuma sai dai mu faɗi abin da zai yarda da ubangijinmu mun fahimci wannan ko ma'ana bakin ciki zuciya tana yi ido yana hawaye amma ba za mu sake harshen mu ya faɗi wata kalma ba sai magana da in mun faɗe ta za ta yardar da Allah madaukakin sarki malam yace unzur al ahadith sahiha ka duba silsilatul ahadith sahiha a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da biyu a cikin mujalladi na biyu kenan wasa ya ati safha wahid wa ishirin wannan hadisi zai zo cikakken bayani akan shi a cikin shafi na ashirin da ɗaya a wannan littafi وصلنا لأمته الحمد والاسترجاع كما النبي صلى الله عليه وسلم godiya ga Allah da kuma faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un war rida anillahi da kuma yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta walam yakun zalika munafiyan li dam'il aini yin haka ba zai ainihin zama ya kore hawaye da idanuwa suke fitarwa ba ko da idan ka yana fitar da hawaye sa'annan kuma zuciyarka tana cike da yarda Allah bakinka yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana godiya ga Allah wannan baka saba ba baka kawo abubuwa waɗanda suke masu ainihin ture juna ba ma'ana zuciyar tana cike da godiya ga Allah tana cike da yarda da Allah bakin yana godiya ga Allah amma idanuwa na hawaye babu laifi akan haka wa huznil qalbi wannan duk bai hana zuciya ta bakin ciki ba ولذلك كان أرض الخلق في قضائه saboda haka manzon Allah ya zama a cikin halittar Allah baki ɗaya ya fi kowa yarda da hukuncin da Allah ya zartar wa a'zamahum lahu hamdan manzon Allah ya fi kowa girmama godiya ga Allah wa baka ma a zalika yawma mata ibnuhu Ibrahim amma duk da haka ranar da ɗanshi Ibrahim ya rasu sai da manzon Allah ya kuka ra'fatan minhu saboda tausayi da yake wa wannan ɗana shi tausasa mishi da yake wa rahmatan lil walidi da kuma tausaya waɗanda yake ra'afa tausasawa rahama kuma tausayi wa riqqatan alaihi da kuma jimamin wannan da da yake yi wal qalbu mumtali'un bir rida anillah wannan zuciya ta manzon Allah tana cike da yarda da abin da Allah ya azza wa jalla mai buwaya da daukaka wa shukrihi kuma zuciya tana cike da godiya ga Allah wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi harshen manzon Allah yana shagalce da ambatan Allah madaukakin sarki wa hamdihi da kuma godiya ga Allah mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana zuciyar tana bakin ciki bakin yana godiya ga Allah idan yana fitar da hawaye to babu laifin an yi haka to ka da manzon Allah yake ko saboda haka dan an ga wani yana zubar da hawayen an yi mishi mutuwa kada a ce a'a wani baka da yarda da hukuncin Allah a'a shine abin da malam zai kawo mana nan yanzu yace min kalam ibn al-qayyim rahimahullah fil fasl al-awwal min al-janaiz yace waɗannan maganganu ya ɗibo su ne daga cikin maganganun da allamatu al-allama ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi a cikin fasli na farko na babin jana'iza min zadil ma'ad na littafin zadil ma'ad a cikin ainihin wato juz'i na farko shafi na 197 wa tamamuhu cikon wannan magana da Nasir Dinar Albani ya dauko ga karashin ta zai kawo sai Ibn al-Qayyim yace walamma zaqa hadha al-mashhad wal jam'u bayna al-amrayn ala ba'd al-arifin lokacin da wannan hali ya kuntata da kuma hada waɗannan al'amura guda biyu ga wani daga cikin waɗanda ake cewa wai malamai ne masana Allah wani ne wai ana cewa malami ne masanin Allah to amma shi sai ya zama gashi ana kirarin cewa masanin Allah ne amma sai shi abin da ya sai ya saba na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi mai mutuwa hawaye na zuba zuciya na cike da bakin ciki amma baki na godiya ga Allah to shi wannan wanda ake cewa ya san Allah shi kuma da dan shi ya mutu sai ta kalkala dariya wai saboda ya nuna mutane shi yayi cikakken yarda da Allah to da shi da manzon Allah ya fi wani to shi ne sai ibn qayyim yace yayin da irin wannan halin na manzon Allah ya kuntata ga wani wanda ainihin ake cewa wai shi masanin Allah ne yauma mata waladuhu lokacin da ranar da dan shi ya rasu ja'ala ya bahaku sai ya rinka kyalkyala dariya shi wannan mutum faqila lahu sai aka ce da shi atabahaku fi hadhihi alhala a irin wannan hali danka ya mutu kuma kake dariya faqala sai ya ce inna Allah ta'ala qada bi qaba'in Allah ya riga ya zartar da hukunci fa ahbabtu an arba bi qada'ihi shine nake son nuna wa Allah na yarda da hukuncin shi dan haka ko kadan bana nuna bakin ciki sai dariya nake fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli al-ilmi ibn al-qayyim yace sai wannan abu da wannan malami yayi sai ya bude wasu daga cikin malamai annabi sallallahu alaihi wasallama fa qalu suka ce kaifa yabki rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawma mata ibnuhu ibrahim yaya manzon Allah zai yi kuka a ranar da dan shi ibrahim ya rasu wa huwa ardal khalqi anillah ya fi kowa yarda da Allah daga cikin halitta Allah wa yablughu rida bi hadha al arif ila an yabhath amma yarda da Allah ta kai matuƙa ga wannan wanda ake cewa ya san Allah shi kuma ya tantsire da dariya ai akwai abin mamaki ko manzo Allah dan shi ya mutu shi yayi kuka kuma manzo Allah ya fi kowa yarda da Allah kai kuma dan kai mutu ka rinka kalkala dariya kace saboda kai kana son ka nuna Allah ka yarda da abin da yayi shin kana nufin shi manzo Allah da ya kuka da yarda da Allah ba kun ji irin shafahat na sufaye mugaye ko sufi ne wannan mugun sufi irin shafahat nasa kenan abinda manzon Allah ya sai su ga bai ishe su ba bari su su yi fiye da haka wai sannan ne za su nuna wai su sun fi kowa tsoron Allah sai mutum ya rinka kwana a tsaye ko ya rinka kwana a keso babu fulo wai saboda mu shi ne tsoron Allah ne fa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyah yace sai na ji malamin musulunci ibnu taymiya dama malamin ibnu al-qayyim ne shi ibnu al-qayyim shine babban almajirin ibnu taymiya shine yace to da aka kawo wannan matsala makaranta ana tattaunawa manzon Allah dan shi ya rasu yayi kuka amma wannan mutum da ake cewa ya san Allah shi kuma dan shi ya rasu yana kalkaliya da dariya wai yace saboda yana son ya nuna Allah ya yarda da hukuncin Allah ne to yace sai na ji malamin mu ibnu taymiya ya kula yana cewa hadiyu nabiyina sallallahu alaihi wa sallama kana akmala min hadiyi hadha al-arif shirya annabin mu annabi Muhammad ta fi cika fiye da shirya wannan da ake cewa ya san Allah a aqal ubudiyyata haqqahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa bauta Allah haƙƙinta da ya dace a bata fattasa qalbuhu lirida anillah dan haka sai zuciyar shi ta yalwata cike da yarda da abin da Allah ya wa rahmatal waladi warriqa warriqa alaihi tausaya tausayi kuma da tausasa wa dan nashi da ainihin wato jin kai na dan nashi shi kuma ainihin ya cika zuciyar shi fahmadallah manzo Allah ya gode wa Allah wa radiya anhu fi qada'ihi ya kuma ainihin yarda da hukuncin da Allah ya akan shi wa baka rahmatan wa ra'afatan kuma manzon Allah ya kuka saboda tausayi da tausasa wa dan nan nashi fahamalathu rafa'a ala buka abin da ya dauki manzon Allah abin da ya sa manzon Allah ya kuka shine tausasa wa dan nashi da yi wa ubudiyyatuhu lillahi wa mahabbatuhu lillahi ala rida wal hamd da kuma ainihin wato bauta da yake ga Allah da soyayya da yake wa Allah ita kuma sai ta ɗauke shi ainihin akan yarda da gode wa Allah manzo Allah ya haɗa nawa kenan ya haɗa ɓangare biyu ya yi ta ɓangaren ɗan ya tausaya wa ɗan shine ya kuka kuma zuciyar shi ta bakin ciki ya kuma buɗe bakin shi ya ainihin gode wa Allah ya nuna wa Allah ya yarda da abin da ya saboda me saboda ya baiwa Allah nashi ainihin matsayin mun fahimci wannan ko wa hadha al-arifu ibnu taymiya yake shi ko wannan da ake cewa wai ya san Allah baqa qalbuhu an ijtima'il amrayni zuciyar shi ta kuntata daga haduwar waɗannan al'amura biyu wa lam yattafi batiluhu li shuhudiha li shuhudihima saboda haka cikin zuciyar shi sai ya kasa daukan waɗannan abubuwa guda biyu wal qiyamu bihima da kuma tsayuwa don ainihin tabbatar da waɗannan abubuwa biyu fa shaghalathu ubudiyyatu riba an ubudiyyati rahma war rafa'a war ra'fa sai ya zama bautawa Allah ta hanyar yarda sai ta ainihin shagaltar da shi daga kuma bautar Allah ta hanyar tausayawa da kuma tausasa wannan ɗana shi sai ya bangare ɗaya kenan bai kula da haƙƙin ɗan ba manzo Allah ko ya kula da haƙƙin ɗan kuma ya kula da haƙƙin Allah madaukakin sarki faradiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wa sallama to wannan a takaice abinda malam Nasiruddin Al-Albani ya ɗibo kenan daga cikin littafin ainihin Zadul Ma'ad na Allah al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya mun fahimci makasudin da yasa ya kawo wannan ko ma'ana dan ya nuna cewa wannan kuka din nan da zaka yi na zubar da hawaye da nuna ɓacin rai da zuciyarka za ta yi wannan bai kuma tunkuɗe ainihin cewa ka yarda da hukuncin Allah ba a'a zai iya yiwa kashi ka yarda da hukuncin Allah kuma waɗannan abubuwan sun faru ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها مال ناصر الدين الألباني يتي يا يندي يا زمان مكي يوانشي دقا تكن متاني أيو سنجي نيسا dukkan nisa daga shiryar da annabi ya zo da ita a wajen dukkan ibadoji baki daya baki daya mutane sun yi nisa daga dukkan ibadar da annabi ya zo da ita kowace iri ce wa min ha daga cikin ibadojin da mutane suka nisanta kansu da shari'a annabi a ciki aljana'izu har da al'amuran jana'iza bi sababin sirafihim an dirasatil ilm saboda mutane sun karkace sun daina karatu na ainihin ilimin addinin musulunci wala siyama ilmal hadith musamman ma ilimin hadisi was sunna da kuma ilimin sunna وانكبابهم على العلوم المادية da kuma dukufa da suka yi wajen karatu na ilimin duniya economics physics chemistry biology ba shi ake tafiya jami'o'i kan ana karanta ba waye zai ce ya tafi kulliyatul hadisi sharif dan ya koyo sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan ko to abin da yana faɗin dalilan da yasa mutane a yau suka nesanta suka nesanta daga sunna annabi shine da suka daina karatu na ilimin ilimin ko musamman ilimin hadisi wal amali li jam'il mali sai mutane suka koma suna aiki ne yadda za su yi su tara dukiya kawai faqad talaba minni ba'd al a'izza muhammad nasiruddin al albani yace wani daga cikin mutane manya masu daraja ya neme ni bi munasabati wafati ihda qaribatihi yawm al juma'a saboda mutuwar wata daga cikin yan uwan shi da ta a ranar juma'a al waqi' fi fil hadi ashar rabi'ul rabi'ul awwal rabi'ul akhir سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية معنى wani ne daga cikin manyan mutane ‘yar uwar shi ta rasu a ranar juma'a wadda ta daidai da sha ɗaya ga watan rabi'ul akhar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku ma'ana in ka lissafi za ka ga aƙalla wannan rasuwa ta kai shekaru talatin kenan yanzu ko kuma kusan arba'in to da aka yi wannan rasuwa sai wannan bawan allah ya neme ni an aba a risalatan muktafara rubuta littafi ɗan ƙarami fi adabil jana'iz fil islam game da ladubban jana'iza a cikin addinin musulunci li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha dan shi ya buga wannan littafi ko kuma wani ya buga wannan littafi wa tawzi'iha ala al mujtami'ina lit ta'ziya don a rarraba wannan littafi ga waɗanda ke taruwar zaman makoki din nan fi ayyamiha al mu'tada indahum a kwanakin da suke yi a wurinsu na al'ada zaman makoki to in aka zo zaman makoki sai a ta rarraba musu littafin sai a ta rarraba musu ai amfani da wannan damar da suka yi na taruwar zaman makoki din na bid'a ai amfani da shi sai a rarraba musu wannan littafin su karanta abin da ya nema kenan ma'ana daga lokacin da aka yi mutuwar ma'ana daga dawowa daga makabarta sai ya ce wa Nasiruddin Al-Albani yana son kafin a tashi zaman ta'aziyya zaman ainihin abin da makoki da ake a rubuta wannan littafi a rabawa mutane مغتنما فرصة فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم مال ناصر الدين الألباني يتشي دون أسام داما توانا تارواتا فأسنة دسو سنة النبي رسو حتى يستنوا بها يدراس سنة تدى إتا ويهتدوا بهديها في شريد شريع أينهم سنة إن ويستنوا ويستنيروا بنورها فحسكك دهسكا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض بعض المصنفات الأخرى malam nasiruddin albani ya ce tare da cewa ni din nan na ainihin shagaltu da rubuta wasu littattafan daban faqad wa'adtuhu khairan na daukan mishi alkawari na alkhairi akan cewa zan duba in gani idan zan iya ma'ana in zan iya yin wannan aiki a cikin yan waɗannan kwanaki lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya'i sunna saboda yin wannan abu da wannan mutum ya nemi ayi akwai taimakawa wajen raya sunna annabi wa imatatul bid'a da kuma ainihin rugurguza bid'a ina yin izala masu zagin albani ina suke tun yana saurayi shekarar ashirin da biyu abin da ya fara kenan a rayuwar shi ihya sunna wa imata a har zuwa yau dinnan da ake magana ko karya kuke dama akan izala idan kun gaji ku ba da wuri kar ku dameji a cikin addinin musulunci izalatul bid'a wa iqamatu sunna duk inda bid'a take za a rusa ta kuma duk inda sunna take za a tsaida ita ni na san bangare na kungiyar izala wanda gaba daya a cikin wannan bangare nasu sun haramta karatun littattafan albani gaba daya don me kun zama yan dariƙa kenan yan dariƙa ne ke cewa ka a karanta littafi kaza don me dan an karanta za a gano wata gaskiya a zo a bayyana ku ce a karanta in sharri ne mana a tona asirin gashi abin da ya ce kenan ya ce saboda me abin da ya sa shi ma ya ɗau wannan alkawari saboda cikin wannan aiki akwai rayar da sunnan annabi akwai kuma rugurguza bid'a ta shaidan a cikinta don haka ya kwaɗayi akan haka فسارعت إلى تحقيق رغبته a sheikh nasiruddin al-albani ya ce sai ne gaggawa wajen tabbatar da kwaɗayi ko buƙatar da wannan malami ya nema a wurina wa in jazi talabatihi da kuma ainihin zartar da abin da ya nema walakin ne ma kittu ashra'u fi zalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'adu min an yatahaqqaq bi tilka sur'a yace sai dai tun kafin ma in yi gaggawar fara wannan aiki sai na gane cewa wannan abin da ya nema to abin ya fi ƙarfi da a iya tabbatar da shi a cikin wannan lokaci mai gaggawa ba zai yiwu ba ya ce sai da ne alkawari amma sai da na je na bincike sai na ga abin ba zai yiwu a cikin waɗannan yan kwanaki ba wa awsa'u min an yujma'a fi risalatin yace kuma al'amarin jana'iza ya fi ƙarfi ya yi faɗi fiye da a ce za a iya tattara shi a ɗan littafi ƙarami tuwazza'u ala nasi fi misli tilkal munasaba littafin da za a iya rarrabawa mutane a lokacin da suka taru zaman makoki din nan zalika abin da yasa haka kuwa li'anna adabal jana'iz domin ladubban jana'iza wa ahkamaha kasiratun jidda ladubba na al'amuran jana'iza da hukunce hukuncenta suna da yawa kwarai da gaske wa ismun kabirun minha min makhtalafat fihi aqwalul ulama yace kuma akwai wani bangare da yawa na al'amuran jana'iza wanda yake an samu malamai sun yi sabani akai wa tabarabat hawlahu al-ara kuma an samu ra'ayoyi waɗannan na dukan juna wannan malami ya ce kaza wannan kuma sai ya ce a'a ba haka ba kaza ne to an samu irin wannan a cikin al'amuran jana'iza فمنهم من يحرم شيئا daga cikin malamai akwai wanda zai haramta wani abu wal akharu yubihuhu sai kuma kaji wani malamin ya halatta shi wa minhum man yujibu shay'a cikin malamai akwai wanda zai wajabta wani abu wal akharu la yujizuhu wani kuma ma ba zai halatta wannan abun ba a kuma lokacin da wani ya ce wajibi ne wa minhum man yarahu sunna daga cikin malamai akwai wanda zai ga kaza sunna ne wa akharu yarahu bid'a wani kuma yana ganin wannan abu bid'a ne wa haka ba haka al'amuran suke shi yasa sai ya dige dige ma'ana haka dukkan buga misalai akan haka kama huwa sha'anu fi kafirin min min al-masail al-ukhra kama yadda haka al'amarin yake a ainihin sauran sha'ani na mas'aloli masu yawa daga cikin ainihin mas'alolin addinin musulunci fi aksari abwabi shari'a a mafi yawancin babuka na shari'ar musulunci haka za ka ga kowane mas'ala sai ga kowace mas'ala sai ga wannan malami lokacin da ya ce haram wannan ya ce halal a lokacin da wannan ya ce kaza haramun ne sai ka ji wannan ya ce wajibi ne misdaqan li qaulillahi ta'ala waɗannan al'amura na sabani duk sun faru ne saboda tabbatar da gaskiyar magana Allah da yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba suna sabani sai dai wanda Allah ya tausayawa daga cikin su sai dai wanda ubangiji ya ji kanshi in ba haka ba sai kaga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan aya tana nan a cikin suratul hud a aya ta 118 لذلك كان لا بد قبل كل شيء min jam'i mufradati masailil jana'iz yace dan haka babu makawa kafin komai dole ne in tattara matsalolin jana'iza ɗai ɗai ɗai ɗai tukuna summa dirasatuha dirasatan daqiqa sannan tsaya in yi karatu akan matsalolin karatu ɗaya bayan ɗaya shine daqiqa ɗaya bayan ɗaya a tsaya a bi shi dukka dukka a hankali a tsanaki وتتبع أدلة وتتبع أدلة المختلف عليه منها da al-mukhtalaf alaihi minha da kuma bibiyar dalilan abubuwan da aka yi sabani daga cikin matsaloli na jana'iza din wani da yace haramun sai mu bincika mu ga me dalilin shi wani da yace halal mu bincika mu ga me dalilin shi to cikin su wanne ne dalilin shi yake daidai sai mu dauka kaga sai an yi abin a hankali sannan wa naqdiha ala baw'in ilmi da kuma ainihin a tsaya a yi nakadin waɗannan maganganu ma'ana a tsaya a binciki waɗannan maganganu a yi gyara a kansu a tattauna a kansu a bisa ainihin haske na ilimi ala dau'i ilmai usulul fiqh wa usulul hadith a bisa haske na ainihin ilmai usulul hadith wa usulul fiqh a bisa haske na ilimin hadisai ilimin hadisi da kuma ainihin ilimin fiqh mun gane wannan ko ma'ana matsalolin sai an tattaro su a tsari a biyo su a ka'ida ta ilimin hadisi hadisi kaza da malam wani ya kafa hujja don tabbatar da haramun din can da yace ya inganta me ma'anar shi babu wani hadisi da ke karo da shi mas'ala kaza ta fiqh da wani ya faɗi sai mun ɗauko ta mun auna ta ka'ida ta usul fiqh ta dace ko bata dace ba yace duk matsalolin jana'iza sai ya bi su yayi musu waɗannan ɗaya bayan ɗaya tukuna wa ikhtiyarin rajih min sannan kuma yazo ya zaba abin da yake yafi karfi daga cikin abin da aka yi sabani duna ayyi tahayyuzin li madhhabin mu'ayyan ba tare da ainihin goyon bayan wata mazhaba kwaya ɗaya ba wannan shine mazhaban Muhammad Nasiruddin Al-Albani ita ce mazhaban manzon Allah ita ce mazhaban dan fodiyo ita ce mazhaban duk wani ahli sunna mai tsoron Allah Shi'a da yan bid'a su ne suke da ainihin goyon bayan mazhabi kaza ko imami kaza shi kadai abin jiddeto daga gare shi daidai ne babu sabani amma ahli sunna nagari suna tsayawa ne wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai a bincike wanne ne daidai sai a dauka akan haka dan fodiyo yayi littafi hidayatul tullab wanda ainihin mun sha zuwa da shi nan muna yin bayani akan haka dan fodiyo yace ba wajibi bane bai halatta bin mazhaba kwaya ɗaya ba sai dai ga jahili in kai tan tagayyar jahili ne sai ka tsaya abin duk da aka faɗi sai ka tsaya nan amma wanda ya kai matsayi ne ya iya gane kaza ya iya bincike ya- bai halatta gare shi wannan ya zo ya ainihin matsale da magana wani malamin fiƙo ba sai ya yi bincike ya gano matsayinta tukuna mun fahimci al'amarin ko Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa au ta'assurin bi adatin yace kuma zan yi wannan littafi ba tare da ta'asirantuwa da wata al'ada ba sai farat wadda ainihin ta riga ta mamaye mutane hatta farat ka annaha dinun yajibu an yutaba al'ada wadda ta riga ta mamaye mutane har ta waye gari ta zama kamar wani addini ne wanda wajibi a bi malam nasir din albani ya ce ba zai wannan a cikin wannan littafin ba mu ma akan haka muke kuma akan haka muke roƙon allah rabbul alamin ya ɗauki ranmu malam nasiruddin ya ce wa mimma la yakhfa ala ahli ilmi abu ne wanda yake ba boyayye ba ga malamai alladina marasu ta'alifa waɗanda suka goge wajen rubuce-rubucen littattafai anna tahqiqa misli hadha al-amal tabbatar da irin wannan aiki ya taqallabu sa'yan hasifan yana buƙatar ƙoƙari cikin gaggawa wa juhudan baliga yana buƙatar ƙwazo matuƙa wa sabran jamila yana buƙatar haƙuri mai kyau wa zamanin madida yana buƙatar kuma zamani mai tsawo wa ba'da injazihi yace to bayan zartar da waɗannan al'amuran gaba ɗaya yumkin ta'lifur risala al-matluba to zai iya yiwa a ainihin rubuta littafin da aka nema bi suratin tatma'innu ilaiha an-nafs ma'ana ta surar da zuciyar mai karatu ko mai saurare za ta iya natsuwa wa yansharihu laha sadr kuma ainihin kirji ya haskaka saboda karatun wannan littafi wa ya'zumu bihan nafa kuma amfanin wannan littafi ya girma kuma ya faɗaɗa in har ana son a tabbatar da irin abin da shi wannan mai neman littafin ya nema latibban jana'iza a sunna to sai an tsaya an bi waɗannan ka'idojin da Nasiru Dinal Albani ya faɗi shi yasa jama'a zagewa ake ko kuma in ce malamai zagewa ake ba sai ka yi naɗi dami guda ka riƙo sanda ranar juma'a ba wallahi tallahi zaka sha azaba ranar alkiyama matukar ba sunna kake tabbatarwa ba ka zo ka rinka karanto wa mutane tatsuniya akan mimbari tatsuniya qala ba'dul arifin wallahi wannan kisa ta ishi mutane shekaru aru aru irin da ake ji abinda mutane suke son su ji Allah ya ce annabi ya ce abinda ake so a cikin kutuba kenan sai wa'azi bayan haka na gari amma kissoshi irin waɗannan sun buwaye mutane shi yasa hutuba za ka yi littafi za ka rubuta sai ka tsaya kai bincike ɗaya bayan ɗaya kun ji yadda ake ka'ida ta bincike fa shi yasa za a karanta littafin ai za ka ji yadda al'amuran suke za ka ji ya tabbatar da waɗannan abubuwa ɗin yadda har an waye gari ba masoyan shi ba ma maƙiyan shi ma sun tabbatar da cewa a yanzu babu wani littafi da aka rubuta a musulunci kamar wannan littafi dangane da jana'iza in kana ganin ba haka bane ka je ka kawo littafin da za a gwada shi daidai da wannan mu ma muna mukabalan ka akan wannan ba ma wanda ya fi ba daidai da wannan ma ka kawo za ka gaba ba ka samu ba a dai cikin littafan da muke karanta a ƙasar nan kwata-kwata babu littafi wanda zai haɗo maka jana'iza yadda annabi ya yi tantagarya babu littafi ƙwaya ɗaya a najeriya wanda ake karanta cikin littafan da muke karanta littafan karatun zaure da sauransu ɗin nan tun da littafai ne muke karanta magana ce ake ba a kawo dalili wallahi wannan ya ishe mu shi yasa su ma ku fahimci manufan masu waɗannan littafan duk sanda suke rubuta suna cewa suna rubuta ne dan yara yan ƙanana amma ka girma to ya kama yara in ka kalli yadda tsarin yake kaga na yara din ne to amma in ka kalli ana son ka fahimci addini sai ka koma sahihul bukhari sai a ce babu kaza sai a kawo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwakwalwa ka za ta iya fahimta abubuwa din amma sai mu tsaya sai mu kakume a wuri kuma sai mu ce wai ai mu ba za mu iya ilimin da za mu gano kaza ba ka zama rago ne ka lalace kawai dare ya yi kakunna satellite kakunna talabijin kakunna video kakunna bbc sama'una lil kadhibi akaluna lis suhuti fin nahari yaya za a idan Allah ba za a zama an an waye gari irin yadda aka zama haka ba amma ku tashi ku yi karatu mana ga matasa nan suna rubuce rubuce a kasashen Saudiya kasashen Misra kasashen Sham duk bangarori na duniya ana rubuce rubuce matasa amma mu nan ga waɗanda suke ma ya kamata a ce yanzu sun rubuta littafi akalla guda hamsin a musulunci amma ba sa iya karanta risala ko su mata fassara ta daidai dan Allah addinin mutanen mu bai shiga cikin digirgire ba Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa lidhalika faqad dhakartu lil akh al mushar ilayhi khulafata hadha mu'tabiran yace saboda haka ainihin wancan dan uwa wanda ya nemi da a rubuta irin wannan littafi to na takaita mishi bayanai akan waɗannan uzurori nawa da cewa abin ba zai yi wa dan lokaci kamar yadda yake bukata ba faqabila uzri sai ya karbi wannan hanzari nawa jazakumullahu khairan Allah ya saka mishi da alkhairi ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل sai dai kuma shi wannan bawan Allah ya sake dawowa wurina ya ce da ya kamata a fara rubutun wannan aiki a fara yin wannan littafi wa habbani alaihi kuma ya kwadaitar da ni wa balaga fihi ya kai matuƙa wajen kwadaitar da ni akan rubuta wannan littafi rajiyan minhu khairan kafira saboda yana fatan alheri mai yawa da gare shi da kuma gare ni wannan alherin gashi ya shafe shi ya shafi nafir dini ya shafi duk al'umma musulmi ma gashi muna cin albarkacin shi ita kuma mamaciyar da ta rasu wadda ita ce sababin aka tado da maganar ita ma ai gashi mun amfana daga gare ta ko ita ma ai kai mu ce Allah ji kanta ya gafarta mata shine sai malam yace fastakhartu Allah ta'ala sai nayi istikhara na nemi Allah madaukakin sarki ya bani zabi wanka battu ala dirasa na dukufa ina ta karatu wal muraja'a ina kai da komowa a cikin littattafai qurabata salasati ashhur kusan watanni uku kaji manyan malamai ba shekara uku ba talatin ba wai wata uku a nan aka yi wannan binciken a'malu fiha laylan wa nahara ina dare ina aiki dare da rana bincike nake yi illa ma la budda minhu min al-amali fi mihnati yace sai dai abin da babu makawa na aiki na dan a wannan lokacin da ya rubuta wannan littafin lokacin yana aikin shi na gyaran agogo to akwai kwanaki da ya ware yana zama dan gyaran agogo ba karatu ba karantarwa babu komai lokacin wannan zai to a wannan lokacin amma yanzu daga baya ina ake gyaran agogo ana zan a gyara imanin mutane mun fahimci wannan ko to yace a wannan lokacin in banda lokacin shi na ainihin aikin da yake kawai to babu abin da ke hana shi bincike wan naumin ladhi la ghina anhu yace kuma sai bacci wanda yake babu wadatuwa daga gare shi lirahati jismi dan hutun jikina wannan ma yakan dan samu yayi bacci hatta tamakkantu min i'dadi hadha alkitab yace har na samu damar in rubuta wannan littafi allazi baina yaday alqari alkarim wanda ke gaban mai karatu abin girmamawa to kun dai ji abin da yace mun fahimci wannan ko sai kuma gobe insha Allah ta'ala za mu zo sai ainihin mu karasa karatun shimfiɗar kuma sai mu shiga ainihin cikin doron littafin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك